أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي ثلاثة يمتي yammacin 27 ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah a cikin tattake karatunmu mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari biyu da sittin da biyar insha Allah za mu tashi a farkon shafi na ɗari biyu da sittin da shida gaba karatu ta ɗari da hudu Allah muke roƙo ya datar da mu Allah ya sa wannan aiki ya zama yardacce a wajen قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب wannan shine darasinmu yau insha Allah malam yace wa alam ka sani rahimaka Allah Allah ya ji kanka annal ilma cewa shi ilimi laisa bi kasaratin riwayati ba wai yana nan a yawan riwaya ba hmm, wal kutub ko yawan wallafar littattafai ba wa innamal alim wanda kawai ake ce da shi malami man ittaba al ilma wanda ya bi ilimin asali wanda yake bin ilimi na asali ilimin alqur'ani ilimin sunna shine yake wa sunana da kuma launin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake ce da shi ilimi shine kuma malami wa in kana qalilan ilmi wal kutubi ko da ilimin ka ba yawa littattafan ka ba yawa in dai yana da asalin ilimi na kitabu wa sunna to shi ake ce masa malami wa man fal kitaba wa sunna wanda duk karantarwarka da karatunsa ya saba wa alkitabu qur'ani wa sunna ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa huwa sahibu bid'a ba malami ake ce da shi ba ana ce da shi ma abocin bid'a wa in kana kasira al-ilmi wal kutubi ko da yana da ilimi mai yawa ya wallafa littattafai masu yawa ana ce da shi sahibul bid'a illa iyaka kenan abinda Imam al-Barbahari ya ce sharhu. قوله واعلم رحمك الله أن العلم بكثرة ليس بكثرة الروايات والكتب العلم ليس بكثرة المعلومات malam ibn al-fawzan yace ba wai da yawan ilimi malami ne a fanni kaza ya san kaza ba shi ne malam ba wal ittila'at wal'istila yana da leke leƙen littattafai kala-kala ya leka ya karanta wa kasara kutub ya wallafa littattafai masu yawa al'ilmu wannan yace ba shi ne ilimi ba to menene ilimi al'ilmu inna ma huwa bil fiqhi wa bittiba'i ko wa bil abinda ake ce masa ilimi shine fil fiqh <coughs> mutum ya zama ya fahimci addini na asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantaccen hadisi yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addinin asali faqihu fi din shine alheri amma ba wai kawai ilmun fiddini ba fiqhun fiddini fahimtar addini shine ilimi ba wai sanin karanta addini kawai ka karanta shi ba ka fahimci ainihin yanda addinin yake na asali ba Za zaka tarda wani babban malami ne amma yana ya shiga tsakiyar bid'a cuku cuku sai ka kasa gane amfanin ilimin ga ilimi ga karatu da yawa amma kuma baya bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yake yi sai abun da wane da su wane da su wane suka faɗi shi yake aiki da shi a addininsa maimakon abun da Allah da manzonsa suka ce a sai ka same shi yana ta bin maganganun waɗansu a matsayin wai shi ne abin da yake girmamawa kaga wannan ba ilimi ba ne shi yasa yake ce laisa bi kasaratil ma'lumati wal iqtila ba wai yawan ilmummuka da leƙen littattafai ba wa kasaratil kutubi da yawan littattafai ba al-ilmu innama huwa bil fiqhi ilimi ana lura da shi ne idan aka ga mutum yana da fikihu a addini ma'ana ya fahimci yadda addini yake duk mutumin da kaga addininsa yana sabawa da Qur'ani da hadisi to bai fahimci yadda addini yake ba duk mutumin da ya karantarwarsa tana sabawa da irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tafiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai fahimci yadda addinin sa yake ba to abin da ake ce masa ilimi a ga iliminka ya fahimtar da kai asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa wa bilittiba a ga kuma karantarwarka tana bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amal kuma ga kana aiki da irin abun da kake karantarwa walau kana li ilmu kalilan wannan kuma ilimin ko da dan kadan ne ko da dan kadan ne shi ake ce masa ilimi yanzu misali da ake a ɗan yanko maka nama rago kilo ɗaya da naman alade kilo goma wanne ne nama kilo ɗaya ko ɗan kaɗan ne shi ne nama hankalinka kwance za ka ci ko ba haka ba ne to shi ne kama haka ne ilimin asali ko ɗan kaɗan ne shi ya ishe ka in dai na asali ya bi ilimi barkate mai yawan da baya da asali baya tare da ƙura'ani baya tare da sunna ibada kuma kaɗan wanda aka yi ta ta asali ta bi ibada mai yawa da aka yi ta akan layin bidiya an gane wannan shi yasa yake walau kana al-ilmu qalilan ko da wannan ilimin kaɗan ne fal qalilu min al-ilmi ma al-amal ilimi ɗan kaɗan tare da kyakkyawan aiki wanda ya dace da kitabu wa sunna wal fiqhi fi dini da kuma fahimta a cikin addini ma'ana fi dini lahi kafiru to ai ne yawa ne kun ji magana fal qalilu min al ilmi ilimi kankani ma al amali salih wanda aka hada shi da kyakkyawan aiki wal fiqhi fi dini lahi da fahimta a cikin addinin Allah to ai kafiru mai yawa ne in dai har ilimin ɗan kaɗan ɗin ya dace da ƙur'ani da hadisi aikin da kake yi ɗan kaɗan kyakkyawa ne ya dace da ƙur'ani da hadisi addininka kuma ka fahimce shi a cikin ƙur'ani da hadisi to ai kai kake yin mai yawa wancan kuma da yake yin mai yawan amma kuma saɓanin kitabu wa sunna shi kuma ko kaɗan ma bai yi ba don yana daidai da wanda bai yi ba kai har ma yana da zunubi wal ilmul kathiru min ghairi al'amali ilimi ne yawan da ba aiki wa min ghairi tiba ko kuma ana aikin da yawa amma kuma bai bi sunna ba ghairi tiba bai bi ainihin karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam yana da fa'ida yace la fa'ida fihi ba da fa'ida kar mutum ya burge ka don kaga yana yawan jan tarbi yana yawan zama a masallaci yana yawan istighfari marar asali yana yawan wayan suwar jawarde in dai ba daga qur'ani ya samu umarnin ba in dai ba daga sunnar manzon Allah ya samu asalin umarnin ba to la fa'ida ta fi ba da wani amfani kyan ibada ka samu haka take a qur'ani haka take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi ta a zamanin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kai ma a yanzu in kai kana da lada amma idan ka kirkiro ko aka kirkiro aka baka to kana yin wani abu ne wanda la fa'ida tafihi babu fa'ida a cikinsa sa aiki yasa yahudu ba su ci nasara ba fal yahudu fihim ulama yahudawa suna da malamai sun karanci attaura matukar karantawa fihim ahbar kuma suna da masu ibada har ma komawa gefe suke su gina bukka su zauna su ƙaurace wa duniya su ƙaurace wa aure su ƙaurace wa kowa su iyalai gaba ɗaya, su koma bautar Allah kawai to amma ai Allah bai ce musu su ya kan ba ce kaga duk bai musu amfani ba don haka don ka shiga halwa kana ta yin waɗansu addu'o'in da ba su da asali ka bar kasuwa ka bar iyali ka bar komi ka zauna kana ta yi amma aka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka ya karantar da haka sahabbai sun koyi haka abun manzon Allah sun yi haka ya zo a cikin ƙur'ani cewa a yi haka babu to fa'ida ta biyu kana kan wahalar banza da ma ka fito ka yi kasuwa ya fi kun gane wannan yawwa la fa'ida ta fihi abu ne da bai da fa'ida don shi ya halakar da yahudu su ga ilimi amma ba aiki ahbar masu ibadarsu kuma ga ibada amma ba ilimi da jahilci suke ibada suna yin ta ba kamar yadda attaura ta karantar ba wa ma'a lam yanfa'hum ilmuhu tare da haka ne sai iliminsu bai musu amfani ba wa saru maghduban alaihim sai suka zama cikin waɗanda aka yi musu fushi shi ya sa a kullum muke karantawa alhamdulillah da rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi din iyyaka abudu, wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim daga nan sai muke ghayril maghdubi alaihim banda waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudu ga ilimi amma ba aiki da shi al-maghdub alayhi wala dhalin haka kuma banda matattu na kara masu ibada da jahilci to kaga idan aka hada biyun nan kullum ba addu'a kake yi kar ka zama haka kuma kana gama sallar ka kama bidiya to ina amfani addu'a eh wala dhalin matattu masu ibadar da ba karantar da irin ka ba ibadar biliya su ne nasara su za su yi ibadar amma da jahilci yahudu kuma da ilimi ga ilimin amma ba aiki ba aiki da shi to wannan shi yasa yake yahudu suna da ilimi suna da ahbar malamai suna da kuma masu ibada wa ma'a hadha lam yafahum ilmuhum wa saru maghduban alaihim suka zama wanda Allah yake fushi da su li'annahum asaw Allah ala basira saboda masu ilimin sun saba wa Allah akan basira sun san ba kyau sai su sun san ba shi Allah yake ai ba sai su da sai su amfani da son zuciyarsu sai su bar ilimin kaga ilimin bai da amfani to su kuma abar su kuma za su yi ibada su nace sun bar duniya ma ibada kawai suke yi amma da jahilci to su ne kusu kuma abballi na batattu Allah ya kare mu falaita alqasdu kasratul ilmi yan uwa ba wai yawan ilimi shine ake nufi ba ba falaita alqasdu kasratul ilimi. ba wai yawan ilimi shine manufa ba a wannan ku bar shi babban malami ne ah, to bidiya yake ai ya zama aikin banza inda bidiya yake kuma me girman aikin banza girman bai da amfani kun gane wannan alqastu kasaratul ilmi la wa kasaratul mudala'at da yawan karance karance la bal al maqsudu al amal abinda ake nufi in an yi ilimin a ga ana aiki da ilimin yanda Allah ya ce haka ake yi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ake yi hadha al maqsudu bil ilmi wannan shine abinda ake nufi da ilimi wa hadha huwa tariqul mun'ani alayhi wannan ita ce hanyar bayin Allah da Allah ya ni'imta su wanda muke cewa ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim Allah ta shiryar da mu tafarkin ka madaidaici tafarkin suwa siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu ko kaga kenan suwaye annabawa salihan bayi managarta don su ne allazina an'ama Allahu alaihi min annabiyina was wasu wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne wanda kullum muke addu'a a karatun fatiha Allah ya haɗa mu da su a tafiyarmu mu zamanto cikin tsarin annabawa nabiyina wasu siddiqina da siddiƙai irin su abubakar siddiq irin suna na maryamu wanda ta ita ma siddiqiya ce wa shuhada da kuma shahidai waɗanda suka yi wa addinin Allah hidima har suka yi shahada irin su Hamza irin su Mus'ab da ire-iren su shuhada wa salihina da bayin Allah managarta waɗanda suke ibadar su kamar yadda Allah ya ce kamar yadda manzon Allah ya karanta su ne salihan bayi kullum addu'ar da muke yi Allah ya shirye mu ya zora mu a kan tafarkin wayannan su ne ma'ana sirat allazina ana amsa alaihim sai mu ce ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su su ne masu ilimin da bai da amfani Wala bali banda kuma wanda ka badda su masu ibada ba da ilimi ba fatattu kun gane kada ka yadda ka ci gaba da bautawa Allah da jahilci kada ka yadda kuma ka yi ilimi ka bar shi ka riga bautawa Allah da bidiya ka yi ilimi kuma ka bar shi ka dawo kana bidiya ko kuma ka zauna ka ki ilimi ka dawo kana ibada da jahilci duk ba kuta wanda yake ibada baya aiki wanda yayi ilimi baya aiki da shi ya koma yana aiki da son zuciya shine al-maghdubi alayhi addallina kuma su ne wayanda suka zauna ba ilimi kuma suna ibada su ne su kuma batattu to wane ne nagari a cikin kashi eh ba wani nagari ba wanda za ka ce wannan ya mun zan dauka an gane ko don haka daga dalilin da za wai duk ɗaya ne kashi sunan su kawai ba wani mai amfani a ciki to don haka kada mutum ya zama na iliminsa yana nan ibadarsa daban kar ya zamana kuma kawai ibada yake yi ya yarda da jahilci shi ba zai yi karatu ba zai yi kawai yanda ya ga duk ana yi shi ma sai ya yi, in ya ga inda jama'a suka fi yawa sai ke ina ga nan ne daidai a'a kai nemi ilimi kuma kai aiki da shi a ibadarka kar ka zauna da jahilci kana bautar Allah da jahilci sai ka zama batacce kar kuma kai ilimi ka bar ilimin ka dawo kana bin maganganu wayansu ka bi da yawa za ka ga malamai ga malami maimakon ya karantar da mutane canfi ba kyau bidiya ba kyau shirka ba kyau ga ilimin sai kuma ya dawo kuma ana canfi da shi ana bidiya tare da shi ana gulumbotai tare da shi to ina amfanin karatu in haka ne ka zauna kawai yi al'adar mana gaba daya in dai har kai din za ka yi karatu kuma ba a bambanta ka da waɗanda ba su yi karatu ba a gurin in an zo to ba ya da wani amfani karatu kai ma da bakai ba kawai kun rike al'adar ku kun yi ta tafiya da yafi Allah ah, kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce idi na siratal mustaqim ladina an'amta alaihim wa hum ahlul ilmi wal ilmi wal amali su ne wanda Allah ya ba su ilimi sannan kuma suna aiki da ilimin ba da son zuciya ba ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su su ga wa ilimi ilmi biduni amali su ne ga ilimi amma ba a aiki da ilimin Allah ya kare mu wala dhalin aka batattu wa hum amali biduni ilmi su kuma aiki suke ba ilimi fal ilmu la yanfa'u ilimi baya amfani illa ma al'amari sai in an hada shi da aiki Wala amalu la yanfa'u aiki kuma baya amfani illa ma al'ilmi, sai in an hada shi da ilimi kun gane wannan la yanfa'u illa ma al'amali, al'ilmu ilmu fal ilmu ilimi, la yanfa'u baya aiki illa ma al'amali, sai in an hada shi da aiki Wala amalu shi kuma aiki la yanfa'u baya amfani illa ma al'ilmi, sai in an hada shi da ilimi gargaje ka yi ta ibada ba ilimi da yawa za a ga da dattijo yan shekara 15 sai dai tarihin masauki mun zauna a guri kaza shekara kaza muka yi a guri kaza a lokacin nan ka da jejin nan in muka fita farauta da shi kenan inna lillahi inna ilaihi raji'un wani ba shekaransa ya kai goma bakwai amma bai haddace aya bakwai din fatiha mai kyau ba shekarunsa sun kai goma bakwai eh saba'in amma fatiha aya bakwai din nan ba za ta zo daidai da tajawidinta ba yanzu an ci ribar rayuwa kuma wai in ka same shi yanzu jauri yake zuwa masallaci saboda ya kusa mutuwa bari ya dage ya yi ta yi kuma da jahilci ka bauta wa Allah da jahilci ha al'amalu bi duni ilmin la yanfa aiki ba ilimi bai amfani kamar ma wanda ya yi ilimin kuma ya zauna ga karatu amma kuma aikinsa gaba ɗaya ya saba wa karatu shi ma ba amfani Allah ya kare mu a ce dai mutum yana da goma bakwai bai da aya bakwai kai akwai matsala akwai matsala gaskiya mu sake tsari za ka gafa wani har ya daina gani amma in ya laluba ya laluba nan ya san kullum kin ba ne ya kulla a gurin sai ya kunce ya kafa in ya laluba ya laluba nan motoro ne ya kulla ya gane sai ya kunce ya kafa eh duk bai bari ba amma ilimi bai samu gurbi ba har yanzu har ya kai ga ya rasa gani sosai sama kama yake gani amma duk da haka yana bin kasuwanni yana kasawa kuma ba ya a cike shi in aka ba shi yobe zai ba da canji daidai daga ya yi kanne ya leƙa ta dai zai gane zai gane murtala ya gane hamsin Allah kuma sai a fatanta na yin da aka ga dama kai akwai matsala Allah ya sai malam ya fala falabudda babu makawa dole ne min istima'il ilmi wal amali dole ne a samu ilimi da aiki sabu in ka san za ka yi aiki nemi ilimin in in ka san in kai ilimi kuma ka yi aiki da shi dole su haɗu biyu shi ya sa mai ahudari ne yace wala yahillu lahu an fa'ala filan hatta ya alama hukumar lahi fihi wala yahillu bai alatta ga baligin mutum musulmi an ya fala filan kowane irin aiki na ibada ka zo ka aikata shi hatta ya alama hukumar lahi fihi har sai in an san hukuncin Allah a ciki ya kamata duk ibadar da aka samu kana yi in an tambaye ka kace eh, a waje a hukuncin ta kaza ne ka san hukuncin ta amma kana ka aiki baka san hukuncin ibadar da kake ba kai dai haka ka tashi ka ga ana yi kawai wannan aikin banza kake kana asara Allah ya kare mu wa hadha dariqun ina muke ne wa hadha dariqun min alayhi wannan ita ce tafarkin waɗanda Allah ya yi musu nima minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin qawluhu wa alim wa waye malami man ittaba al-ilma wa sunana wanda ya bi ilimin ya kuma bi sunna shine malami duk malamin da kaga ba manufarsa qur'ani ba ba manufarsa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan dan bidiya ne ba malami sunansa ba wa in kana qalilal ilmi amma mutumin da kaga yatbi'u al-ilma wa sunana yana bin ilimin qur'ani da sunna to ko da wa in kana qalilal ilmi wal kutubi ko da sa kaɗan ne littattafansa kaɗan ne fa huwa alimun fi dini to wannan malami ne a addini kabishi ɗan kaɗan ɗin da yake da shi in ya karantar da shi kai aiki da shi za ka tsira don zai karantar da kai asali zai karantar da kai mai kyau wancan ko mai ɗimbin ilimin in dai ba ilimin Allah da manzonsa ba ne in ka bi shi za ka yi ilimi amma mara amfani na bidiya Allah ya kare mu innama al'alimu man ittaba al-kitaba was sunana malami kawai shine wanda ya bi alqur'ani ya bi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yake kira malami wa in kana qalilal mawsuli koda ma'ainihin kai gacin sa dan kadan ne koda kai gacin sa dan kadan ne koda August 9 ne mawsul kenan gasmuki wato jangi fannol ko timmini fannol ɗo ma otimmini fannol ɗo timmini to o gasni kenan ko da bai kai na ci ba a kowane fanni inda ya ɗan taɓa ya taɓa kuma ya iliminsa na kitabu wa ne to wannan malami ne sunansa kun gane wa in kana qalilal ilmi wa in kana mahsul fil ilmi ko da ɗan kaɗan ne ya kai a wajen ilimi bai kai gaci ba bi kilafi man kana mahsuluhu fil ilmi kafiran saɓanin wanda gacinsa ya yi nisa a ilimi shi ya yi fanni kaza ya gama ya yi fanni kaza ya gama ya yi fanni kaza ya kore ya zama shekin malami ingarma wanda ake jinsa rawaninsa ya yi suna to amma kuma wannan ilimin mara asali ne aikinsa ba da kitabu wa sunna yake aiki ba au indahu kutubun kathira ko ma har yayi wallafar littattafai masu yawa ko ya karanta littattafai masu yawa in ka je gidansa tamkar laburare ga littattafai him wa mutanawwi'a ya karanta nau'i nau'in littattafai na kowane fanni walakinahu la la amalu amma kuma aikinsa baya aiki da ainihin kitabu sunna to fa hadha la fa'idata fihi to ku sani wannan bai da wani fa'ida ilimin ilimin bai da wata fa'ida shi ya sa basirar mutane idan ta bata idan wani mutumin da ya karanta asalin addini ya zo yana magana sai a ce kai yana ya fi malam wani ilimi ne ya fi shehu wani ne ya fi shehu wani to shehu wani son zuciya yake bi shi kuma yana bin abin da ya gani ko to kaga idan basira ka ta toshe sai ka ce kai tun da wannan babban malami ne shi ma yana yin wannan abun to gaskiya ne ba gaskiya ba ne son zuciya ya yi wannan kuma yana jin gaskiyar da ya gani a cikin Ƙwa'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin haka ne zai kaga wanda basira su ta mace ya su rika kwatance da girman rawar are ya fi shehuwa ne ne shi ma bai hana ba shehuwa ne ma yana yi shehuwa ne ma ya halatta shehuwa ne ma shi waye da za a ce ya fi kowa ne bai fi kowa ba amma inda ya ɗauko din na wanda ya ɗauko din ya fi kowa don daga Allah ya ɗauko daga manzon Allah ya ɗauko kaga ko Allah da manzo sun fi kowa kun gane wannan aina muke ilmu inna ma ya wa yazku wa yahmu ma al'amali salih shi ilimi yana ƙaruwa yana ainihin tsarkaka yana hambama ya girma ya yi yaɗo yanmu kenan wato yana yaɗuwa ma'al amali salih in ya haɗu da kyakkyawan aiki mun sha faɗi kyakkyawan aiki shine wanda ya dace da kitabu wa sunna shi yake kira amalun Salihu. kun gane wanda ba shirka ciki ba bidiya shi yake ce masa amalun Salihu. to idan har iliminka akwai amalin Salihu, to iliminka za ka ga yana yaɗo yana karuwa yana haɓaka yana ainihin tafiya ana fahimtarsa to wannan shine ilimin da ya sadu da amalin salihun kun gane wannan don haka ilimi ba wai yawan ilimi shi ba ilimin da ya dace ilimin da ya zama ilimi in dai ilimin ilimin ne na kitabu wa sunna dan kaɗan ɗinsa ya fi ilimin bidiya amma ilmin biduni amali amma ilimin da duk za a zo ba tare da aiki ba fa huwa manzu'ul baraka zaka ga ta, wato ku ce an cire masa albarka in dai za a yi shi ba aiki wa huwa la yastaqirru ba zai tabbata ba kuma wal ulama'u ala qismai don malaman kashi biyu suke al al awwal kashi na farko ulama'un bil lisani faqat akwai malaman harshe kawai in ka ji tererensa za ka ce shi ya sa ce hukumanu ya ce to on di o yeɗe modiɗɗe ga on nano yiɗe araɓɓe eh kar ku ce wai malamai kenan don kun ji sun yi larabci suna oh. tafiya daidai da ilimin kitabu wa sunna to shi kenan amma don kun ji su kun iya larabci kun iya terere shi kenan ku ce yauwa ga malamai mu shehu tuma ne ke sam to on no de mo hitte ga on nano yi da arabe <laughs> kar ku kira su malamai don kun ji su larabawa e ka san yanzu shi dan zamani ya ji ka faɗa turanci ka waza ka waza ka ɗebo larabci ka tarwaza ka tarwaza kawai he ka ji har yana tsuma yana kabbara sai ga ya malam eh wai ya ji malam kai dai a dace da kitabu wa sunna yawa a dai dace da kitabu wa sunna shine karatu yawa ba wai iya turanci ko larabci ba ba kuma iya terere iya magana ba maganar ka dace da kitabu wa sunna wannan shine ilimi an gane wannan ulama'u bil lisani faqat azan akwai malaman harshe kawai a alqirru tsani al ulama bil lisani wal qalbi akwai kuma malaman ilimi wanda ilimin su yana harshe yana zuci to su ne na Allah wa hum alul kashiyati su ne ake kiran su ahalul kashiya malaman tsoron Allah qala ta'ala inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama to waɗannan su ne al'ulama'ul kashiya al'ulama wanda Allah yake inna ma yakhsha Allah lalle kawai wa'anda suke jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayinsa al'ulama malamai فالعلم والخشية هما علم ko هما علم الصحيح ilimin da aka hada shi da koron Allah to wannan su ne ake cewa ilimi wanda yake ingantacce amma ilmin lisani bidunil khashiya ilimin baki kawai babu khashiya fa hadha huwa ilmul munafiqina shine ilimin munafukai nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya kare mu da ilimin munafukai qauluhu wa man khalafa alkitaba was sunna duk wanda ya saba wa qur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah fa huwa sahibu bid'a wannan kira shi dan bid'a kawai ko babanka ne kar ka ji tsoro eh ka ce masa dan bid'a ne kawai ba wai haka zaka kira shi ba haka yake ne kawai eh fa huwa sahibu bid'a to ko babanka ne dole ka ce masa baba bid'a yake yi to kai ka ce sunna yake to shirin da kai ma ai amsa ce eh yanzu da kaga kafirai ka jale su kace musulmai ne eh me kake ce musu in ka gansu a idon ka kawai to haka ma in ka shi yana bidiya ko babanka ne bidiya yake ka babanka din ganga ne yana kida ana rawa ana waka bi fi sabilillah zaka ce shehu malami ne mai karantarwa misali mutum zai bari haka ai matsayin da shi za ka gan ko to matsayin da mutum yake da shi dole a gan da shi to to an yi abun karai <laughs> ka dawo kana ta abin da baba yake da kyauta ba ai kaga ba haka ai gara a ce baba yana cewa abin da yaron na yake baya mun dani ya fi dadi ai amma a ce baba abin da yake zai mun dadi ai abu ya lalace Allah ya sauƙi to kuma babobin da suke da irin wannan halin suna nan da yawa babobin da suke da irin wannan tsarin ba suna nan da yawa to babobi mana ƙofofin sharri ne ai eh jabo babin ne ai albabu guda ɗaya babobi da yawa ko so da yawa suna nan waɗanda sun an tsufan amma ba addini ba ilimi kawai yi ake yi in ya zo yana fatanta na alwala ɗan ma sai ya kau da kai ya yi dariya wallahi yanzu ka tsaya a nan ka gani yaranmu in suka makara aka tsere musu da raka'a in suna mai da sallah gwanin daɗi sai kaga yaro ya tashi ya tsora dama akan hagu yana kira'ar fatiha ta je daidai sai ya ɗauko sura ya tsora kaga ya yi rukuni ne kyau wallahi abin sai ya baka sha'awa to amma bari ka ga ɗaya wa wani dattijon ka ga ikon Allah <laughs> in ya zo sujudar kawai lokaci ɗaya zai haɗa su cit cit kawai eh in ka kalli tsayawar da yake yi ma kawai a sallar kai da kanka kai mamaki to yanzu wannan ina fa'ida a wannan rayuwa yaran nan da yanzu haka yaran nan ka rika gani in suka in aka tsere musu a sallah da suke cika raka'a sai ka ji abun yana ba ka daɗi sannan ka ga yara sun samu gata yanzu shi ma wannan dattijon da an masa haka yana yaro ai da ba zai zama haka ba ko to wallahi kar mu kashe yaran mu duk mutumin da ya kashe rai ɗaya kamar ya kashe duniya don duniyar da mutum ɗaya aka fara ta annabi adam shi kaɗai aka yi shi duk kowa ka gani a duniyar nan zuriyar annabi adam ne shi yasa Allah ya ce duk mutumin da ya kashe rai ɗaya maka anna ma katalan nasa jami'a kamar ya kashe ran duniya ne duka wa man ahayaha faka anna ma ahayan nasa jami'a wanda kuma ya raya rai ɗaya kamar ya raya rayukan duniya ne gaba ɗaya in ka samu ɗaɗai ka masa tarbiyya ka rayar da shi da ilimi ya nemi ilimin ya samu kaɗa taimaka masa ya yi ilimi wallahi kamar ka raya duniya don baka san waye zai zama ba kuma shi ma baka san su waye zai wa tarbiyya ba in ka kashe shi kuma baka san iya inda zai kashe ba shi ma in ya tashi ba abin da ya sani sai iskanci kawai to fa sai ya loba wajen sun zama yan iska don duk inda ɗan iska yake sai ya ja wani shi ma ya maida shi ɗan iska duk inda mutumin kirki yake kuma sai ya ja wani ya maida shi mutumin kirki to in ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe duka ne ba kisan da ya fi kamar ka ya karaya ƴaƴanka da jahilci ka gama kashe su kurmus kwarai kuwa ai aljahiluna fa mauta qabla mautihim jahilai matattu ne kafin ma su mutu malamai ba wal alimuna fa matu fa amma malamai ko sun mutu raye suke yanzu mai littafin na yara su? Gaji yana karantar da mu kamar yana da rai haka ne ko ba ba to jahilai su suna da rai ma ne addini baya karuwa da su da kofi Gaji da rai amma addinin sa baya karuwa ko nasihar zai yi wa wani tabatarwa zai yi wani kai ina ga kamar kana da hankali ba na ga kai ma yanzu ka koyi irin ɗabi'ar waɗannan masu rena mutanen ko kowa ma kun maida shi eh? ranar shekarun jiya ne wani yana waya da wani ya ce ina makaranta ne ce can ta matse muku eh, wai can gare ku ku ji da shi wai da karatu su kan ba da su ba Ƙauluhu wa man kalabar kitaba wa sunna duk wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa sunna fa huwa sahibu bid'a to wannan dan bid'a ne to ba aikin ka baya cikin Qur'ani baya cikin hadisi kan me sunanka me bid'a li'anna bid'ata domin ita bid'a hiya ma ya taqarrabu bihi al Abdu. ba wani abu ne bidiya ba ba bawa yazo ya kusanci Allah da wani abu a matsayin ibada zai yi wanda zai kusanci Allah da yi da shi ila Allah zuwa ga Allah bi gairi dalilin min kitabin wala sunnati amma in ka tambaye shi ibadan nan da kake yi kana da dalili min kitabin daga Qur'ani aw min sunnatin ko daga sunna sai ce maka a'a mu haka ainihin ɗariƙan mu take mu haka ainihin garin mu ake mu haka ainihin ƙungiyar mu muke mu haka aiki da lalace ba amma eh haka yake a ƙur'ani ga abin da Allah ya faɗa sai ya kawo aya to kai wannan wace haka aka ce in za a yi sallah dama a yi إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم har zuwa ƙarshe bai kawo hujja ba eh sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai kawo hadisi ba hujja to amma eh bai da hujja sai kama fada ba dalili to wannan ibadar bid'a kenan duk ibadar da ake kusantar Allah da ita tana da buƙatar addalilu min kitabin aw min sunnati kun gane addalilu min alkitabi aw min as-sunnah ya zama wannan ibadar kana da dalilin da yasa kake yin ta a Qur'ani ko kuma kana da dalilin yin ta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai eh haka naga ana yi ba wannan ba ibada ba dalili ake so to wannan abinda da duk babu dalili ana kiran irin sa bid'a qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro a cikin addinin nan namu al'amru mana addini kun gane man ahdasa fi amrina haza wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addinin namu shi ya sa a malaman addini aka kira su ulul amri wa Allah wa rasula wa ulul amri minkum ba wai kowane shugaba ba ulul amri shugabanni da suke jagorantar ku a addini su ne ulul amri don annabi ya ce man ta fi amrina amrina na dinina uru dini an gane ko duk wanda ya kago wani addini ya zo yana yin sa a matsayin ibada ma laisa minhu wanda kuma baya cikin addinin mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba umurnin mu a ciki to fa huwa raddun wannan abun maidawa ne abun mayarwa ne a wurin sa ba a so sai ka wuni ka kwana kana yi sai ka gama sai a watsa ma kayan ka ce kar ka bar shi ba ɗauki kayan ka in za ka tafi ba mu ba ma so sai ka ci ko buhu da wani abu ka kawo mutum kawo ni a daji ka ci ko kana kawowa sai ka je za ka rage ah, ɗauka yanka baka tafi don ni ba ruwa na da shi ba na so wallahi ba na so irin wannan ba na so irin shi wallahi ba da eh to kayi ta ibada kayi ta ibada sai Allah ya duba ya ce ya ga ba irin wanda yake ayi kai ba ka bai sa ka kai ba kai ka kirkiro ko kuma wani ya kirkiro ya baka kai kuma kai ta yi to ba in ka kai Allah zai ce baya su kaga ka sha wahala banza shine fa huwa raddu za a maida wa mutum kayansa ce dau kayansa ba a so ai mardudun alaihi abun mayarwa ne a durinsa amaluhu aikin nasa wa fi riwayatin a watar waya? man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu umurninmu a ciki babu tsarin karantarwar addininmu a wannan aiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun to shi ma wannan abun maidawa ne an maida masa fallazi yujisu duk mutumin da yake bidiya ma'ana yuhdisu yake kago addini yake kago ibada shine yake kago albid'ata bid'a wallazi amalu biha da ma wanda ba mai kago ta din kawai ba ba wallazi ya'malu biha har da wanda yake aiki da ita wani ya kago ta kai kuma ka zo ka karbe ta kana aiki da ita to kai ma ka shiga layi amaluhu mardudun shi wanda ya kago ya ƙago wahala ba zai samu lada ba wanda yake aiki da ita ma ya yi aikin wahala ba zai samu lada ba wa huwa mardudun wannan aikin kuma abin mayarwa ne a laifin kansa li'annahu ya'malu amalan lam yashra'hu Allah domin yana wani irin aikin da Allah bai shar'anta a yi irinsa ba wala rasuluhu manzon Allah bai shar'anta a yi irinsa ba fallahu yaqbaluhu eh fallahu yaqbalu ko eh fallahu la yaqbalu don haka Allah ba zai karbi irin wannan aikin ba duk aikin da in an yi shi Allah bai sa ka ba manzon Allah bai sa ka ba to ka sani ba Allah ba zai karba ba ba ruwan Allah da aikin da bai ce yi ba wa min zamma qala al ulama dalilin haka malamai suka ce da amali dangane da aikin da mutum zai yi yana neman lada suka ce la ya qabalu illa bi shartaini aiki ai ba a karɓar su sai in ya haɗa sharaɗi biyu ka kula da kyau ibadar ka Allah ba zai karɓe ka ba sai in ta haɗa sharuɗa biyu a sharɗul awwal sharaɗin farko al-ikhlasu lillah min ash-shirki ka tsara ke ibadar ka yi ka don Allah kawai ka kubutar da ita mina shirki daga shirka lokacin da kake yi ba don a yabe ka ba ba don a baka wani abu ba ba don kada a maka wani abu ba ba don neman suna ba ba don don Allah kawai an kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk mutumin da yake so ya hadu da Allah salum alu ba tashin hankali to yake kyakkyawan aiki kada ya yarda yi wa Allah shirka a cikin ibada duk aikin da aka ce Allah ake yi don shi ma'ana don Allah ake ibada to karka yi don wani ko don wani abu in ka tashi zaka tafi karatunka ka tafi don Allah kar ka ɗauka ka rika cewa ka rika nuna alamar za ka tafi karatu don a ce kai mai kokari ne kana kallar kai ɗalibi ne ko kana sallah kana gyara karatu da ruku'i da sujuda saboda ana kallon ka ka bata ibadarka Allah ba zai karbe ta ba don ka yi shirka a ciki ba ikilasi kana karantarwa kana sanabe kana yi don aibe ka ba don Allah ba wannan kuma ka bata Allah ba zai karba ba don an yi shirka a ciki ikilasi in kana son aikin ka ya karbu sai ka yi shi da ikilasi ka kubutar da shi daga shirka ka miƙa wa Allah shi kadai don Allah ka yi to in kai don Allah zalla to Allah shi kuma zai sa a yabe ka sabai kuka ce ya rasulullah mukan yi aiki don Allah sai mu ji ana yabon mu wannan abun bai bata mana aikin mu ba sai ce in don Allah kuka yi yabon da aka yi muku albishir kuka fara samu tun daga duniya amma idan kai kuma don ka samu yabon sai aka yabe ka to iya ladanka kenan ba ka da komi a lahira kaga wannan sharadin sai mutum ya tsira da bidi'a ya tsira da wazu layo ya tsira da komi sai ka ga yazo ya kasa ikhlasi sai riya da sum'a sai ka kada ka a jarrabawa riya da sum'a ita take kada mutane sai mutum gaji yana ta ahli sunna wal jama'a ne shi ahli sunna kaza kaza ikhlasi ya gaga yi don Allah babu ayi wa'azi ba don Allah ba a karantar ba don Allah ba a je karatu ba don Allah ba a je wa'azi ba don Allah ba a yi sadaka ba don Allah ba a yi taimako ba don Allah ba a yi ta neman abubuwa ana ta ba baki masaukai da shauransu ba don Allah ba karshe sai a tage a wahalar banza amma idan an don Allah ka yi wa'azinka don Allah ka je gun wa'azin don Allah ka karantar don Allah ka je karatu don Allah ka je masallaci don Allah ka yi kaza ka yi kaza ka kalli baki da suka zo karatu don Allah ka yi musu hidima don Allah ka ba ku kyauta don Allah ka ba ku sadaka don Allah to wannan fashi ake kira ikhlas amma in don neman suna kon don neman a ko don yabo ko don kar a ce ba ka ƙoƙari wannan duk ka yi aikin banza ba ka da lada abun Allah don ka yi shirka a ciki Allah ya kayi mu to sharaɗin farko shine a samu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla min shirki a samu akwai ikhlasi da aka yi an karkake ibadar don Allah shi kadai ba a yi masa shirka da kawai ba a cikin ibada, don shi kawai aka yi sai sharaɗi na ƙarshe sharaɗi na biyu tulin lirrasul sallallahu alaihi wasallam ibadar da kake yi ta yi daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tulin rasul ta bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika bi tarkin bidai kuma mutaba'a ba ta samuwa sai in ka daina bidiya wal muhdathat ka daina yin abin da aka kago ka bi abin da kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin addini sharuɗan nan guda biyu idan da za ka zo ka yi ibada don Allah kawai ba don kowa ba ba ka haɗa Allah da kowa ba cikin ibadar amma da aka bincika ibadar sai aka ga ba haka manzon Allah yake a yi ta ba to ikilasin bai da amfani kuma dole sai abu biyu ya faru don Allah kai sannan kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai to sannan ibadar ka za ta samu karbuwa shar'i biyu kenan an yi don Allah sannan kuma ibadar ta yi fi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shikenan ibadar ka yanzu irin ibadar da ake samun aljanna da ita kenan kaga ko wannan aiki ba karami bane sai an dage wani zaka ga don Allah yake yi amma bidi'a ce ba karantarwar manzon Allah bane sai an sha wahalar banza wani kuma karantarwar manzon Allah ne haka manzon Allah yake sunna yake amma kuma ba don Allah ba shi ma ya aikin banza wani za ka same shi sunna sunna wani hatta daga wando fa yana yi ba don Allah ba to kaga ya yi aikin banza wani zai je ya yi karatun sa da daddare zai zo ya rika hamma wai karatu na kwana ina ne? to kana gaya wa wakawa karatu hmm? don Allah ka yi ka iya saura kaɗan da na maka da Allah ya mun laili da ban samu ba don ka ina farkawa na ga karfe uku to ai tambayi ka ya mun laili kai kaɗai kake yi kai tsammani yanzu mutane ba sa yi ne suka gaya maka kake tsammani kana faɗa to waye ne lada anan da zai baka ladan sallah za ka gaya mana kayi mun laili me bakan to yanzu ya fasa tun da ka fallasa kanka kana yi ba don ba kai amma wallahi duk azumin da nake yi na litinin ba wanda na taba jin a kusan nan kamar wannan eh to yanzu sai dai ranar litinin ce kai ranar litinin ai ni azumi nake ai ni ba na so duk abin da zan yi banda yan litinin da alamin sai azumi nake to kai kai kake yi ko da kake ana tsammanin mutanen da suke wuni da kai duka a alamis da litinin su ba sa yi ne suke kake tsammani da suka yi shuru sai kai mai kokari to irin wannan wajen suna ba ka aiki yawa in kana abinka don Allah kai shuru sai ya kama ba don ka nuna ba ka faɗi an matsa ma sai ka ci to wannan kuma sai ka nuna musu a'a azumi yanzu ku duba idan ka je ranar alhamis ko litinin masallacin madina ko wani makala za a ga in ba ta yi mutane sun zo an shimfi da leda kawai ana aje shayi da dabino shayi da dabino dabino dabino da shayi kawai sun ɗauka kowa ma yana yi sai a ajewa kowa daga an kira sallah ya ga gana ta buɗe baki kai ma yi kai buɗe baki kawai eh su ba ruwansu kawai kowa ma kawai sun ɗauka yana yi Allah ya fahimce mu kullu amali duk wani aiki kala da hushirku inda shirka ta shiga ciki ba huwa ba ya ɓaci in dai shirka ta a kotar ya ta shiga ciki to wani aikin ya ɓaci wa kullu amalin duk wani aiki usisa aka kafa ginshikinsa ala bid'ati akan bid'a fa huwa batilun shi ma ba ta ce ne in dai ibada ce yawan ta in dai da bid'a ka aka gina ka to ba ta tace wala yasihu illa ma kana khalisan liwajhi llahi ba mai inganta ya kai gaci ya kai ka aljanna sai wanda ya zama an yi shi kawai don Allah don neman yardar Allah wa tsawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi don Allah ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine kawai ake samun sa qawluhu wa in kana kaseeral ilmi wal kutubi ash malami ko da ka ganshi yana da ilimi da yawa ya wallafa littattafai da yawa ma dama annahu mubtadi'un matukar dan bid'a ne fala yanfa'u ilmuhu ilimin sa ba da amfani a gurin sa balle ba wurin wani ilimin sa bai amfani shi ba bai amfana kowa fala yanfa'u ilmu ilimin sa ba zai amfane shi ba in da bid'a yake aiki ko da ga ilimi ga littattafai da yawa walau kana ghaziral ilmi ko da yana da faffadan ilimi mutabakhiran ya tare ilimi ana kiransa tamkar kogi ana kiransa babban shehi idza lam yakun muttabi'an in dai har baya bi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk girman sa ilimin sa bai da amfani ana ganewa ko wa inna ma ya'malu bi qawli fulan bi qawli fulanin wa fulani. ga ilimi amma ya zo yana amfani da maganar wane wane wane wane shehu wane ya tsamo wane a tekun fara shehu wane ya tsamo wane a tekun nil shehu wane ya tsamo wane don haka su ne waliyai ba ku kai manzon Allah ba yi sallallahu alaihi wasallam walittaka a duk duniya akwai waliyin da ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya turo mana shine Muhammadun Rasulullah ba wanda zaka kira ka ce wani Rasulullah a cikin wannan al'umma a ce ye eh, lalle shi aka aiko mana dole dai dai Muhammadun Rasulullah doko ko Musa Rasulullah ka faɗa dan mu ba shi aka turo mana ba wannan an tura shi gun bani Isra'ila ne Isa Rasulullah an tura wa bani Isra'ila ne Muhammadun Rasulullah ba an turo mana dole sai abinda aka aiko shi da shi ya kawo mana a matsayin sako daga Allah shine ibada sai in shi muka yi kafin za mu samu ibadar mu ta a abun Allah don shi ne manzon Allah wanda Allah ya aiko mana to sai muka bar shi sai muka bi wani muka ce ai wani ne shi ma ya kamata maganar sa ta. kaulu kula wa kula wa kula wa kula! sai ga ba ma ta manzon Allah ba mm, ba ma mun bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ma sai kaga an bashi. mutum ya razana maimakon ya kira Allah sai ya kira shehu wani shehu Usman inna lillahi wa inna ilaihi shehu Usman malami ne na sunna idan da yana nan ya ji kayi haka sai ya hukunta ka duk shehunan nan da ake kiran su, su fa malamai ne idan da suna da rai watakila in har a gaban su kai ne sun makawa to yanzu an maida su kamar Allah maimakon bismillah inna lillahi wa inna ilaihi raji ya salam ya karim ya wahab amma wai sai a ce ya wani ya wani ko kuma ga salatin manzo Allah ce ga nau shehuwa ne ko ga wurin da manzo Allah ya karanta ya ce ga wurin wani ya bar ilimin ya koma yana aiki da ƙaunu fulanin wa fulanin maganganun suwa ne da wane da wane fa inna ilmuhu la fa'idata biyu. in dai har ka bar qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bar karantar wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma kana ai qala fulan qala fulan to ilimin ka bai da amfani wa kutubuhu hutun littattafan da kake da su ka wallafa ko ka karanta ba su da amfani la yastafidu minha ba wata fa'ida da kake samu a cikin su tunda ka bar abin da suka karanta ka ji son zuciyarka ga abin da Allah ya faɗa misalin ka qala Allah ta'ala yahud ga abin da Allah ya faɗa wa yahudawa da suka karanta at-taura suka ki aiki da ita sai yace masalul ladina umilu tawrata misalin waɗanda suke ɗauke da at umma lam yamiluha ba su yi aiki da ita ba Ka salil himari suna daidai da jaki yamilu asfara da yake dauke da littattafai yanzu jaki don an dora masa littattafai Ƙura'anai, tafsirai hadisai fikihu da shauran littattafai yana dauke da ya sani eh daga tar da inda wata jaka ta yi fitsari in ya san sana shi ma fitsari zai yi tutsu kawai ba ruwansa in ya ga dama ma ya jirgi ma tufadi bai dame shi ba to yana daidai da mutumin da malami ne ya yi karatu ilimi mai ɗimbin yawa amma ya watsar da shi ya koma yana bidiya yana daidai da jakin da ke ɗauke da littattafai ba amfani shi ne Allah ɗaya ya faɗa matsalin lazina umiru taurata sun malam ya nilu haka matsalin jima'i ya da asfara bisa matsalin ƙaunin lazina kazzabu bi ayatin Allah tir da irin wannan misali na wayanda suka karyata ayoyin Allah suna gaskata ayoyin wayansu mutane allazina indahum maktaba waɗanda suna da ainihin wurin tara littattafai bakma manya in ka shiga inda suke za ka ga littafi daga sama har ƙasa daga ƙasa har sama duka wannan malamin akwai karatu wa huwa tarikun lil amali amma duk baya aiki da su aw mubtadi'un ko kuma bidi'a kawai yake yi ba abin da yake cikin littattafan shi yake yi ba haza mislul himari to yayi daidai da jaki ya amilul kutub da yake dauke da littattafai wala yastafidu minha jaki baya samun fa'ida a cikin littafin bukhari dan ya dauko ko zai samu fa'ida dan ya dauko ibnu kafir zai samu fa'ida dan ya dauko ibnu sittin ba wata fa'ida da jaki zai samu illa iyaka ya dauko da kawai to haka malamin da yake dauke da ilimin addini amma kuma ba da wannan ilimin yake aiki da yana aiki da bid'a ya yi daidai da zafi Allah ya kare ne anan za mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسياد واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وادنا وادي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين